المصنف رحمه الله وأعظم العقوبات نسيان العبد لنفسه وإهماله لها وإذاعته حظها ونصيبها من الله وبيعها ذلك بالغبن والهوان وأبخس الثمن وضيع من لا غنى له عنه ولا عوض له منه واستبدل به من عنه كل الغنى أو منه كل العوض من كل شيء إذا ضيعته عوضه wa ma min Allah in zayyata uhiwa wallahu subhanahu yu'arridu an kulli shay'in ma siwahu wa la yu'awwidu an kulli shay'in ma siwahu wa la yu'awwidu minhu shay' an kulli shay' wa la yughni anhu shay' wa yujiru min kulli ويمنع من كل شيء ولا يمنع منه كل شيء كيف يستغني العبد عن طاعة من هذا شأنه طرفة عين وكيف ينسى ذكره ويضيء أمره حتى ينسيه نفسه ويخسرها ويظلمها أعظم الظلم فما ظلم العبد ربه ولكن ظلم نفسه وما ظلمه ربه ولكن هو الذي ظلم نفسه إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره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 wa kulla zalalatin finnar bayan haka in uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin GRA a nan cikin garin Katsina a wannan yammaci na talata daren Laraba yau ashirin da biyar ga watan al hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa da talatin da shida. wanda kuma yake daidai da 18 ga watan 11 miladiya ta 2014 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna adda'u wa dawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an dawa shafi na al-imam ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 55 a kuma jerin gwanan darussan mu wannan shine na 231 kafin mu shiga ga karatunmu akwai tambaya ɗaya mai tambaya yana cewa akwai wani nau'i na kayan noma da aka noma yanzu zuwa riɗi kuma aka noma shi da yawa shin yana da zakka kuma menene nisabin a in an yi in ana yi masa zakka to wasu malamai sun ce ana masa zakka saboda yana da mai ana fitar da mai daga cikinsa saboda haka ana masa zakka idan ya kai ausuki biyar kamar yadda aka sani wato kamar kilogram 653 kamar ya kai kilogram 650 to za a iya masa zakka za a bada za a ba da al'ushur ɗaya bisa goma idan ruwan sama ne ya noma shi kuma da baye aka yi masa aka yi noma ne na rani za a ba da nisful ushuri wato za a ba da ɗaya bisa ashirin wasu malamai sun ce ana masa ana fitar masa zakkan ne daga mansa wasu suka ce daga man ake fitar da zakka ko makomin kankantarsa wato ba a duba maganar nisabi ko mun kankantarsa za a fitar da wato ushiri ko nisful ushiri gwargwadon abin da aka yi noman da shi wasu kuma daga cikin malamai sun ce ba a masa zakka sai dai idan gona ce wacce take a noma ne wanda ake na kasuwanci ana noma shi ne domin a yi kasuwanci da shi to sai ya shiga cikin urudut tijara wato kadarar kasuwanci saboda haka wanda yake da wannan sai ya bari shekara in ta zagayo sai ya lissafa abin da ya samu ta hanyar wannan noman da kuma abin da yake da shi a ƙasa za a ƙasa yana da buhu kaza kuma an iyasta kudinsa zai yi kaza kuma ga kudin da ya tara ta hanyar wannan noman to sai ya haɗa gaba ɗaya sai ya masa zakkar rudu tijara wato zakkar kadara kaya na kasuwanci to ya ba da ɗaya bisa arba'in na abin da yake hannunsa watakila wannan zai fi zai fi abin nan idan har mutum kasuwancin kuma ba kasuwanci yake ba to sai ya wa atu haqqahu yawma hasadihi lokacin da ya girbe sai ba bada a rubu abin nan sai bada al'ushur ko nisfu ushri wannan kauli fi a ce kada ya bada zakkar gaba daya domin alal alal akalla koda a ce ba zakar sai ta zama sadaka sai zama masa sadaka wanda kuma wannan zai kara tsabtace masa dukiyarsa kuma zai kara kusantar da shi zuwa ga Allah saboda ka yafi a ce akwai zakar kuma bai bayar ba saboda ka koya masa zakatul hubub wa atu haqqahu yawma hasadihi bayan ya gama nomawar ya bayar ko kuma ya bari idan kasuwanci yake yi da wannan abin da ya tara ko kuma yake da shi a ƙasa bayan shekara ta zagayo sai ya lissafa ya bada zakkar dukiya ko kuma zakkar kadarar kasuwanci idan ba a manta ba ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana mana magana akan uba ta 27 wacce take samun masu laifi yayin da suka doge akan laifin su babu tuba shine nisyanullahi li'abdihi wa tarkahu wa takhliyatahu bainahu wa bain nafsihi wa shaytanihi abinda ibn qayyim yace shine Allah ta'ala ya sa ainihin ya manta da bawa ya watsar da shi ya kyale shi shi da shedaninsa to ba ya fita daga sa ya rabu da shi da shedaninsa ubangiji ta'ala ya sanya ya mantar da shi kansa ya mantar da shi maslaharsa ya mantar da shi dukkan wani abin da yake alkhairi ne ga kansa wanda kuma wannan babu halakar da ta kai haka idan Allah ta'ala ya bar mutum ga shi karan kansa ya kyale shi da shaidanunsa to babu shakka wanda ya gama halaka shi shine malai yake cewa wa a'zamul uqubati nisyanul 'abdi li nafsihi mafi girman uqubobi bawa ya manta kansa wa ihmaluhu laha ya manta kansa ya watsar da kansa wa idatuhu haddaha wa nasibaha min Allah ya kuma tozarta rabon wannan wato rabon kansa daga Allah abinda Allah ta'ala ya yanka masa na rabo da a ce zai bi Allah ta'ala ya yi masa da'a ya bi dokokinsa akwai wani rabo da zai samu wani kasansa da zai samu a nan duniya kuma ya samu a samu a lahira to idan Allah ta'ala ya mantar da bawa kansa sai ya zama da ya tozarta wannan kasan nashi wa bai'uha zalika bil ghamani wal hawani wa abkhas bawa ya sayar da kansa sayarwa wacce take kunshe da asara take kunshe da wulakanci kuma da ɗan dukiyar da bata taka kara ta karya ba wato da farashi wanda yake na ƙasa raɓaɓa ya zubar da kimar kansa fadayya'a man la ghina lahu anhu wala iwada lahu minhu wastabdala bihi man anhu kullu al-ghina wa minhu kullu al-iwadi sai ya tozarta wato ya watsar da wanda ba zai iya wadatuwa ga barinsa ba shine Allah ya watsar da wanda ba zai iya wadatuwa ga barinsa ba shine Allah wala iwada lahu minhu kuma babu abin da zai zama masa makofinsa wastabdala bihi man anhu kullul gina ya bar ya canza Allah ta'ala da wani wanda shi kuma ba wato yana wadatuwa ga barinsa dukkan wato wadatuwa ba ya da bukatarsa ta kowace hanya wa minhu kullul iwadi kuma inda zai rasa shi zai samu wato kwatan kwatankwacinsa ko madadin sa ta ko ina min kulli shay'in idza dayyatahu iwadu wa ma min Allah in dayyatahu iwadu ko me ne da idan ka ka rasa shi to zaka samu makofin sa zaka samu canjin sa amma in ka rasa Allah ba za ka samu makofinsa to mutumin da ubangiji ta'ala ya mantar da shi kansa wato ya zama game da Allah ce fa ansahum anfusahum ya mantar da su kansu to babu shakka wannan ya sa zai samu kansa cikin wanda zai tozartar da haƙƙinsa zai tozartar da haƙƙinsa ya yi watsi da haƙƙinsa ya zama da haƙƙinsa na duniya da na lahira gaba ɗaya lalata su kuma da ba dole rike shi ba ya saki wanda dole ne sai ya sai ya bukatu zuwa gare shi shine Allah babu wata wani abu mai rai face mai bukatuwa ne zuwa ga Allah babu wata halitta face tana da bukatuwa zuwa ga Allah ta'ala saboda ka ko ya yadda ko bai yadda ba shi mai bukata ne zuwa ga Allah ta'ala rayuwarsa gaba ɗaya a hannun Allah ta'ala take to wace asara ce ta kai mutum ya tozartar da wanda rayuwarsa gaba ɗaya take a hannunsa bukatunsa suke gaba ɗaya a hannunsa ya rike wanda ko ba shi zai iya rayuwa shi yasa ce bi kulli shay'in idza dayyatahu iwadu wa ma min Allah in dayyatahu iwadu a wasu suna jingina wannan baiti zuwa ga Abu Hanifa rahimahullah cewa lokacin da ya zo rasuwa yana faɗar wannan bi kulli shay'in idza faraqtahu iwadu wa laysa lillahi in faraqtahu iwadu wato ko menene in ka rabu da shi za ka iya samun makwafinsa Allah zai canza maka da wani ban da shi amma ban da Allah ka rasa Allah ka rasa komai sallahu subhanahu yu'awwidu an kulli ma siwahu duk abin da ba shi ba idan ka rasa shi Allah ta'ala zai san zai iya masanya maka da wani ko menene ka rasa ubangiji ta'ala zai baka makwafinsa wala yu'awwadu minhu shay'un amma babu wani abin da zai zama makwafin Allah wa yughni an kulli shay'in Allah yana yana wadatarwa ga barin dukkan komai ubangiji ta'ala kin sa maka wadata a zuciyarka ko ya danka maka wadata a zuciyarka da hannunka da rayuwarka duka ya zama baka da bukatu zuwa ga kowa ubangiji shi yake wannan wala an anhu shay'un amma babu abin da zaka iya samu ka ji baka da bukatu zuwa ga Allah to haka wannan wani abu ne da ba sai an yi maka sharhin sa ba an yi maka bayanin sa dukkan wani mahaluki yana jin wannan tattare da shi ko ya yarda akwai Allah ko bai yarda akwai Allah ba ya san cewa akwai wani wanda yake da bukatuwa zuwa gare shi wanda har abada kuma ba zai iya wato rabuwa da bukatuwan na zuwa gare shi ba wa na'umin min kulli shay Allah ta'ala shine yake hada wato kare mutum daga dukkan komai wala na'umin min shay babu wani wanda zai iya kare ubangiji wato daga zai iya kare ubangiji daga abin da ya nufi wato Allah ta'ala shine yake bada kariya wa yujiru min kulli shay'in wa la yujiru minhu shay wa la yujiru minhu shay ubangiji ta'ala shi yake bada mafaka daga dukkan komai amma babu wani wanda yake bada mafaka daga Allah wato ko menene ya rara koka ya razano ka in ka koma ga Allah zaka samu mafaka wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi Allah ta'ala shi ne yake ba da mafaka amma babu wani wanda Allah ta'ala zai rara shi kuma ya samu mafaka saboda haka ubangiji ta'ala shi ne kadai mai yin wannan to kaga ta yaya ne za ka saki wanda shi ne yake ba da mafaka shi kuma babu mai ba da mafaka game da shi ka sake shi ka kama wani wanda ba zai iya maka wannan ba Allah ta'ala yana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qul inni lan yujirani min Allah min dunihi multahada kace ni babu wani wanda zai iya bani mafaka daga babu wani wanda zai iya bani mafaka daga sha'anin Allah qul inni lan yujirani min Allah ahad wa lan ajida min dunihi multahada babu inda zan samu makoya in ba a gurin Allah ba da shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa Allahumma la manja wa la malja minka illa ilaika Allah babu matsayira babu mafaka daga gare ka sai dai zuwa gare ka shine wanda idan ya jarrabe ka da wani abu kuma a gurinsa zaka samu magani shine zaka ji tsoron kuma a wajensa zaka samu nutsuwa ka ji tsoronsa ka firgita daga sha'aninsa sannan kuma shine wanda zai samu maka da nutsuwa fa kaifa yastaghni al-'abdu an ta'ati man hadha sha'nuhu tarfata 'ainin to ta yaya ne bawa zai ji ya wadatu ga barin biyayya ga wanda wannan shine sha'aninsa daidai da kiftawar ido wannan shine sha'anin ubangiji haka lamarin Allah yake to ta yaya kuma bawa zai ji cewa zai iya haƙuri ya bar ubangiji daidai da kiftawar ido babu shakka wanda ya ya bar ubangiji ne da kimta ido ubangiji ya bar shi ne da kimta ido to ya halaka wa kaifa yansa zikrahu ta ya zai manta ambatan Allah wa yudayya amrahu ya tozarta umarnin Allah da umarninsa da sa hatta yunsiyahu nafsahu har ta kai Allah ya mantar da shi kansa fa yaksaruha ya asarar kansa wa yadlimuha a'zama zulmi ya zalunci kansa zalunci mafi girma fa ma zalama al-abdu rabbahu babu ta yadda bawa zai iya zaluntar ubangijinsa walakin zalama nafsahu sai dai zalunci kansa wa ma zalama rabbuhu wa kuma ubangiji ba zai zalunce shi ba walakin huwa alladhi zalama nafsahu shi ne ya zalunci kansa wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun ba mu zalunce su ba sai dai su ne suka zalunci kansu saboda haka bawa shi yake zaluntar kansa shi yake cutar kansa shi yake jefa kansa cikin halaka shi yake jawo kansa hushin Allah amma ba Allah ne ta'ala yakan yi masa wannan bisa zalunci ba to kaga yana daga cikin ukubar laifuka ga wanda yake yin su mutum ɗaya ne ko jama'a ne ko ƙasa ce ubangiji ta'ala ya mantar da shi kansa ya mantar da shi maslaharsa ya mantar da shi alkhairinsa ya sa shi rayuwa cikin ɗimuwa ya zama da yana fagamniya a cikin ɗimuwa don kai rasa ina zai sa kansa duk abin da yake faruwa ga ɗan adam na gigicewa da kiɗimewa da rasa samun mafita shi yake jawo kansa ubangiji ta'ala baya saukar da wani abu sai da sabab sai da dalili saboda kara yadda za a koma ga Allah a tuba a gyara halayya a girmama umarnin Allah a girmama wahayinsa a yadda da sakonsa to ubangiji ta'ala nan ne zai sanya wa mutum haske ko ya sanya wa al'umma haske ta ga gaban ta tar amma idan ba haka ba to Allah ta'ala zai kyale su suna ɗibuwa cikin al'amarin to shine mala yace faslun wa min uqubatiha وتمنعه من ثواب المحسنين فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه عن المعاصي فإن من عبد الله كأنه يراه لم يكن كذلك إلا لاستيلاء ذكره ومحبته وخوفه ورجائه على قلبه بحيث يصير كأنه يشاهده وذلك سيحول بينه وبين إرادة المعصية فضلا عن مواقعتها فإذا خرج من دائرة الإنسان فاته صحبة رفقته الخاصة وعيشهم الهني ونعيمهم التام فإن أراد الله به خيرا أكره في دائرة هموم المؤمنين فإن أصاب بالمعاصي التي تخرجه من دائرة الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليه فيها الناس أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن فإياكم إياكم والتوبة معروضة بعد ومن فاته رؤفة المؤمنين وحسن دفاع الله عنهم فإن الله يدافع عن الذين آمنوا فاته كل خير رتبه الله في كتابه على الإيمان وهو نحو مئة خصلة كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها malam ya ce faslun wa min uqubatiha annaha tukhriju al-'abda min da'irati al-ihsan wa tamna'uhu thawab al-muhsinin wato min uqubatiha yana daga cikin uqubar saban Allah annaha tukhriju al-'abda min da'irati al-ihsan saban Allah zunubai suna fitar da bawa daga da'irar ihsani wa tamna'uhu thawab al-muhsinina su hana shi samun ladan masu ihsani dal ihsana idza bashara al kalba mana'ahu min ma'asi domin ihsani idan ya haɗu da zuciya ya gogi zuciya sai ya hana zuciya saban Allah fa inna man abada Allah ka annahu yarahu lam yakun dhalika illa listila'i dhikrihi wa mahabbatihi wa khawfihi wa raja'ihi ala qalbihi domin dukkan wani wanda ya bauta wa Allah tamkar yana ganin Allah lam yakun zalika hakan ba zai samu ba ko bai samu ba sai dan kasancewar ambatan Allah da tuna shi da san Allah da tsoronsa da fata a wajensa ya mamaye zuciyarsa bi haisu yasiru ka annahu yushahiduhu ta yadda bawa zai zama kamar yana ganin Allah wa zalika yahulu bainahu wa baina iradati al-ma'siyati fadlan an muwaqatiha to wannan zai shiga tsakaninsa da ya ji yana nufin ma ya yi saɓan Allah ballantana ma ya auka mata fa idza da min da'irati ihsani fata suhbatu rufqati al-khassa idan ainihin ya fita daga da'irar ihsani to sai ya zama na yayi asarar abotaka da mutanen da suke na musamman wa aishuhumul hani yayi asarar rayuwarsu mai daɗi wa na'imuhum at ya rasa kuma ni'imar su wacce take cikakkiya to wannan ita ce uquba ta 28 wanda ibn qayyim rahimahullahu ta'ala ya ambato shine yawan laifuffuka zai sanya mutum ya fita daga da'irar insani da'irar insani an san ita ce mafi kololuwar da'ira ita ce mafi kololuwar daraja da bawa yake takawa ita ce shine mafi kololon matsayi da bawa zai samu a gurin Allah kamar yadda kuka sani a hadisin Umar Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu da shine hadisi na biyu a cikin arba'un an hadisin Jibril wanda aka fi sani da hadisu Jibril wanda malamai suke cewa hadisu Jibril a cikin hadisai kamar fatiha ne al-Qur'ani kamar yadda fatiha take umul kitab shi kuma hadisu jibril haka yake cikin hadisai saboda kusan dukkan sha'anin addini ya tattara a cikinsa ya tattari a sha'anin addini gaba daya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a karshe yace fa innahu jibrilu atakum yu'allimukum dinakum jibrilu ne yazo dan ya sanar da ku ya koyar da ku addini to a ciki mala'ika jibrilu ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam menene musulunci annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya masa Al'islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakat wa tasuma ramadan wa tahujja bait ki waɗannan su ne guda biyar na musulunci ka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma bawa ne manzo ne na Allah wannan shiki na farko na biyu ka tsayar da sallah na uku ka bada zakka na hudu ka yi azumin watan ramadana na biyar kuma ka je haji idan kana da iko waɗannan idan aka lura dukkaninsu abubuwa ne da suke tabbata a zahiri akan gan su tare da mutum a zahiri kalmar shahada wanda ita ce yake shiga musulunci kuma ita ce abin da yake maimaitawa safe da yamma a cikin sallolinsa a tahiyarsa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah da ita ce ma mutum yake tabbata a matsayin musulmi sannan sallah azumi zakka hajji, waɗannan su ma ayyuka ne na zahiri to wannan su ne ake cewa al-islam al-islam sai al-iman shine mataki na biyu wanda shi ma ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kai imani da Allah kai imani da mala'ikunsa kai imani da littattafansa kai imani da manzanninsa kai imani da ranar lahira kuma kai imani da kaddara mai daɗi da mara daɗi wacce kake so da wacce baka so waɗannan shika-shikai guda shida sune ne usulul iman wanda mutum ba zai zama musulmi ba sai sun tabbata a cikin zuciyarsa babu duk da zara aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan shida to babu yadda za a yi ko musulunci mutum ya tsaya sallarsa ba za ta tsaya ba azuminsa ba zai yiwu ba ba zai karɓu ba haka nan zakkarsa hajjinsa duk ba za su samu karɓuwa ba matuƙar dai waɗannan wato usul ɗin babu su ko babu ɗaya daga cikinsu saboda haka waɗannan shi su ake kira aslul iman to wannan mataki na biyu a cikin matakai na ainihin na musulunci ba mutum musulmi kuma ya zama mumini Don a bambanci tsakanin wanda yake musulmi a baki amma ba mumini a zuci ba qalat al arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna kaga akwai akwai aslamna akwai amanna saboda haka su tukunna musulmin imanin bai zauna ba walamma yadkhulul imanu fi qulubikum imani tukunna bai zauna a zuciyarku ba shi yasa Allah ta'ala ya kore imani daga daga munafukai min an-nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir allati wa ma hum bimu'minin saboda me saboda a zahiri ne su ake ganin su suna sallah a zahiri suna azumi a zahiri suna zakka a zahiri ana fita haji da su amma a can zuciyarsu babu imani da Allah babu imani da ranar lahira babu imani da littattafan Allah da sakon da Allah ta'ala ya aiko manzanni da shi saboda haka kaga a zuciya ba a samu imani ba amma a zahiri ga ayyukan musulunci ne suna bayyana to waɗannan ko sun buɗi ba sun ce su mumine ne a gurin Allah su ba ba bane ko da kuwa za a yi musu mu'amala irin mu'amalar da ake wa musulmi za a yi musu mu'amala irin mu'amalar da ake wa musulmi za su shigo su masallaci a yi sallah da su ba tare da an hada su zama a cikin masallaci ko shiga sahu ba idan sun mutu za a kai su makabarta za a yi musu sallah kamar yadda ake wa musulmi za a kai su makabarta ta musulmi ba a raba su tsakanin su da iyalansu in zan su mu za a ci gadon dukkan abubuwa na zahiri da ake wa musulmi za a yi musu to amma kuma a gurin Allah ba muminai bane wannan musulunci kuma ba zai samu karbuwa ba ba zai amfane su a gurin Allah ba to sai mataki na uku shi mataki na biyu kamar yadda aka sani imani yana kuma haɓaka akwai asulul iman wanda da shi ne mumini yake zama mumini sai da sa sami a za samu a zuci mumini yake mumini to wani asulul iman din yakan kuma haɓaka ta hanyar ayyuka da kwarai ta hanyar ayyuka da kwarai mutum yana aikata ayyukan wajibi imaninsa yana ƙara cika har ya kai mataki na kamala yayin da ayyukan wajibi din kuma aka wuce su zuwa ga ayyuka na mustahabbi zuwa ga ayyuka na nafila to lokacin kuma mumini zai samu zai samu kamala ta imani kuma gwargwadon yadda aka samu raguwar waɗannan ayyukan gwargwadon yadda shi kuma imanin yakan ragu saboda haka wanda ya zo da ayyukan wajibi ya kauce wa ayyukan da suke na haramun ne kaba'ira duk ya kauce musu sannan ya zo da ayyukan da aka wajabta masa na farilla sannan bayan haka ma koriya akan haka ya aikata ayyuka na nafilfulu to babu shakka wannan mumini ne wanda ya kai mataki cikakke na kamala nabal mu'minun allazina idza zukira allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun alati ulaika humul mu'minuna haqqan to malamai suka ce anan ana maganar imani wato al mutlak ba mutlaqul iman ba kai mutlaqul iman shine ka samu asalin imani wanda da shine musuluncin ka zai karba gurin Allah ne waɗannan shika kai guda shida wanda shi ake kira mutlaqul iman akwai al mutlak mutlaq shine al tam al-kamil shine bayan haka ka zo da ayyuka waɗanda suke nan na fulfulu ma ka ƙara da su to wannan kuma ta kai wani kaka wani mataki wanda ya fi na wancan to da'ira ta uku ita ce da'iratul ihsan idan mutum ya kai matakin ihsani wanda ya kai kololuwar mataki sufaye suna maganar mataki na fana'i wannan babu shi annabi sallallahu alaihi wasallam abu uku ya nuna kamar yadda hadisin jibril ya nuna shi da al-ihsan jibril ya tambaye shi bal ihsan قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كبوتا وألا كمر جننسا إذا كي باكا توينا جننكا إبا وتجملة مجانا mai sauƙi wajen fahimta ba wani sarƙaƙiya a cikinta ka bauta wa Allah kamar kana ganinsa idan ba ka shi yana wannan mataki shi ne matakin muraƙaba ko matakin mushahada kai mataki na muraƙaba ka ji cewa Allah ta'ala arraqibu ne ka ji Allah ta'ala alhafizu ne ka ji cewa al'alimu ne ka ji cewa as-sami'u ne ka ji cewa al-basiru ne ka bauta wa Allah bi hadhihi al-asma da waɗannan sunayen nashi Allah mai sa ido ne akan komai inna allaha kana alaikum raqiba Allah bai sa ido ne akan ku inna allaha kana ala kulli shay'in raqiba Allah mai sa ido ne mai gani ne mai kiyayewa ne daga dukkan komai kasancewa alhafiz ne ubangiji mai kula da kai ne kuma yana kiyaye abin da duk kake yi ka ji cewa masani ne mai cikakken sani ka ji cewa kuma yana jin ka yana ganin ka idan ka bauta wa Allah da waɗannan sunayen الرقيب الحفيظ العليم السميع البصير كبوتا وعلا بهذه الأسماء سكب تاثير tasirinsu ya fito a tare da rayuwarka da ibadarka da mu'amalarka da halwarka da mukhaladarka kana kai kaɗai ko kana cikin jama'a sirrinka da alaniyarka to wannan ta kai mataki na ainihin al'ihsan ka samu mataki na al'ihsan saboda ka kana bauta wa Allah ka annaka tarahu shi ne malamai su ce mataki na mushahada wato ka ji kamar gashi kana ganinsa wanda duk kake gani gashi baro-baro. kuma kana da jin girmansa a zuciyarka da ganin haibarsa da jin kunyarsa to zai wahala kuma ka saba masa zai wahala ka saba masa kamar wani da kake girmamawa a cikin jama'arka a cikin danginka babu yadda za a yi ko kai ka kasance mai yawan yin laifuffuka ne a gabansa ka yadda ka yi sai ka kauce ko ya kauce amma in yana sa maka ido to ba za ka yi ba to bare kuma Allah ta'ala to wanda yake jin a ko da yaushe yana yin bauta kamar Allah yana ganinsa kamar yana ganin Allah kai to shi ne wanda yake kan mataki na mushahada to ba lalle kai tsaye mutum ya kai wannan matakin ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam fa illam takun tarahu in kai baka gani shi fa hu yaraka to shi yana ganin ka in baka kai matakin halarto istihdaru rabbika fi kalbika ba ka annaka tarahu tatakhayaluhu bi nuri basiratika bi nuri kalbika to ka ji cewa fa ai yana ganin ka wannan matakin ya fi sauki an fi saukin kaiwa gare shi sama da mataki na mushahada to amma in aka kai ga matakin muraqaba to za a kai ga matakin mushahada da haka sai annabi sai fara da matakin mushahada shine ka annaka tarahu to idan hakan ba za ta samu da sauki ba to fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka idan baka ganin sa to shi yana ganin ka wannan mataki ba karamin mataki bane ba kowa ne yake kaiwa gare shi ba ya zama na fi sirrihi wa alaniyatihi wa fi eh, khalwatihi wa fi uzlatihi yana gaban jama'a ko yana shi kadai a sirri yake ko a bayyane yake ya cewa girman ubangiji duk ɗaya ne a wajen sa ba kowa ne yake kaiwa ga wannan ba sai waɗanda suke alkhasa wasu ɗaiɗaiku waɗanda Allah ta'ala ya so ya yi musu wannan promotion zuwa ga wannan mataki babu yadda za a yi yana ibn ce babu yadda za a yi tare da saban Allah ka kai wannan mataki saban Allah ba zai taɓa barin ka ka shiga wannan da'irar ba to ubangiji Allah cire ka daga wannan da'irar saboda saban Allah ai wannan shi karan kansa ukuba ce al-ihsani Allah ta'ala ya hada shi da imani laysa alladhina amanu wa amilus salihati junahu fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilus salihati thumma taqaw wa amanu kuma taqawwa ahsanu wani da ya hada ihsani tare da imani saboda babu wanda zai kai matakin ihsani sai ya zama mumini ba a tsallake matakin mumini a ce ka samu promotion kai ba ma sai ka tsaya a imani ba yanzu daga islam ka wuce ihsan ba zai yiwu ba ce alina lazina amanu wa amilu salihati inna la u ajra man ahsana amala kaga anan ma Allah ta'ala ya hada ihsani tare da imani a wani gurin Allah ta'ala ya hada ihsani tare da musulunci bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun bala man aslama wajhahu lillahi wanda shine mika wuya ga Allah musulunci malamai suka ce inda aka faɗi musulunci ba a faɗi imani ba to musulunci ya shiga ciki ya shiga cikin imani inda aka faɗi imani ba a faɗi musulunci ba to shi ma imanin ya shiga cikin musulunci shi idan suka haɗu sai su rabu in suka rabu sai su haɗu kalmomin biyu ba a samun mumini ba musulmi ba saboda haka in an faɗi imani to babu shakka ɗin imani babu shakka musulunci ya shiga ciki dan sai da aka kai wannan matakin sannan aka zama mumini to haka nan aka kadaita islam da abbato to abin da to abin da imani ya shiga in dai aka kadaita islam da ambato imani ya shiga bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin kaga daga islam sai aka faɗi ihsan to abin da imani ya shiga cikin islam din wa man yuslim wajhahu ila allahi wa man yuslim wajhahu ila allahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwati al sai duk wanda ya miƙa wuyansa ga Allah shi da musulunci ya jayu yayi saranda zuwa ga ubangiji kuma yana mai ihsani to babu shakka wanda yayi riko da igiya mafi karfi wani lokaci kuma Allah ta'ala ya haɗa ihsani da taƙawa. inna Allah ma'al ladina taqaw wal hum muhsinun Allah yana tare da waɗanda suka yi taƙawa kuma suke da imani wani gurin kuma Allah faɗi ihsanin shi kadai lil ahsanul husna wa ziyada wanda duk suka kyautata a nan wato suka yi aikin ihsani to suna da alhusna sakamako mafi kyan aikin da suka yi wa ziyada hadda ƙari wanda ya tabbata daga hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin fassara nan da cewa ganin Allah subhanahu wata'ala a lahira wato Allah ta'ala ya yi wa bawa ta gomashin ganinsa ganin fuskar Ubangiji a ranar gobe kiyama wanda kuma babu wata ni'imar da ta kai wannan to wannan kaga jaza'an wifaqa sakamako ne da ya dace da aikinsa a nan duniya ya yi aiki kamar yana ganin Allah sai ubangiji ta'ala ya saka masa a lahira da ya ga Allah ɗin kaga sakamakon ya dace da aikin da yi kamar yadda kafirai yayin da zuciyarsu ta tushe ba sa halartu da ubangiji a cikin zuciya saboda yawan laifuka kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun su kuma Allah sai ya sakan ka musu a ranar gobe kiyama ta hanyar hana su ganin ubangiji thumma innahum an rabbihim yawma la mahjubuna sannan su waɗanda ake katange su ne a tsare su ba za su ga Allah ranar gobe kiyama saboda a nan sun rasa wannan wato zuciyarsu ta zama a tushe take babu halarto ubangiji babu ganin girman ubangiji haka bawa yayin da yake ibada ya yi ibadan nan kamar yana ganin Ubangiji ko kuma tare da halarto da cewa Allah ta'ala yana ganinsa to babu shakka wannan yana daga cikin waɗanda suka kai wannan mataki shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa daga cikin sahabbansa salli salata muwaddi'in salli salata muwaddi'in ka annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ka yi sallah kamar sallar mai ban kwana wanda da ka gama sallar ubangiji ta'ala zai cire ranka to ka yi irin wannan sallar kamar kana ga ubangiji in ba ka ganinsa to shi yana ganinka wanda hadisi ne sai yana cikin musul imam ahmad da al-mu'jamul kabir na tabarani da wasu daga cikin littattafan hadisi haka nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yake cikin musnad imam ahmad da kyakkyawar salsala daga abdullahi dan umar yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kama hannuna ya ce da ni ya kama akada rasulullah bi ba'd jasadi nabi ya kama wani bangare na jikina ya ce da ni i'budullaha ka annaka tara wa kun fi dunya ka annaka gharibun aw abiru sabi ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa sai ce kuma ka kasance a duniya kamar bako ne ko matafiyi haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi wa Abu Darda kamar yadda yake cikin al-Mu'jam at-Tabarani al-Kabir da tarihu Dimash na Ibn Asakir annabi yayi wa Abu Darda irin wannan wasiya yace ya Abdullah ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yara ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa idan kai baka ganin sa to ka riƙa jin fashi fa yana ganin ka wa'dud nafsaka fi idadil mauta ka rika lissafa kanka cikin matattu wa iyyaka wa da'watal mazlum fa innaha tustajab a hirɗinka ka guji addu'ar wanda aka zalunta domin addu'a ce da ake karba masa wa man istata an yashhada salataini al-isha wa subha walau habwan falyaf'al nabi ce wanda duk zai iya halartar sallah biyu cikin jam'i katta kubuce masa sallar isha'i da asuba ko da da ainihin lallabe ne to ya je ya yi sallar to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam yi wa Abu Darda shi ma irin wannan nasiha ta cewa ya bauta wa Allah kamar yana ganin sa haka a cikin al-Mawjam at al-Kabir da Sunan kubra na bayaki akwai hadisin Jubair ibn Nufair wanda shi ma yake cewa a cikinsa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa bawa ya tsarkake kansa a cikin shi cewa ma tazkiyatul mar'i nafsuhu ta yaya bawa zai tsarkake kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yace an ya'lama anna Allah ma'ahu haythu kana ya rika jin cewa Allah ta'ala yana tare da shi a duk inda yake a duk inda yake wato ya rika jin ilimin Allah sanin abin da yake gudana yana tare da shi a duk inda yake babu abin da yake koyuwa ga Allah wa ma takunu fi shani wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shuhudan iz tufiduna fi wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis samai wala asghara min dhalika wala akbara illa fi kitabin mubin Allah ta'ala yana cewa ma takunu fi sha'ni ba ka zamowa cikin wani sha'ani kuma ba ka zamowa kana karatun alqur'ani kuma baka zamo ko kuka zamo kuna aikata wani aiki ba illa kunna shuhudan illa kunna alaikum na fi ba ce mun kasance halarce lokacin da kuke kutsawa cikin wannan aikin kuna aikata shi face muna sane muna gani wa ma azubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama babu abin da yake buya daga ubangijinka kwatankwacin kwayar komayya a sama yake ko a ƙasa yake babba ko karami mafi kankanta ko mafi girma face yana cikin littafi wanda yake mabayyana saboda haka bawa ya rika sanin cewa ubangiji yana tare da shi a kowane lokaci yayin da bawa ya kai wannan mataki na ihsani zai samu al'unsu billah zai samu al'unsu billah wato zai samu ɗebakewa saboda haka la yastawshishu min al-makhluqin dan baya ganin baya gani na wannan ba zai sa shi kewa ba ba zai rika jin kewa ba saboda yana da wanda yake ɗebe masa kewa shine Allah shi yasa bayi na kwarai sukan so su keɓanta da kansu domin su samu al'unsu billah sukan shigo cikin taro amma wannan taron baya sawa su manta ko su manta ambatan Allah akwai wani bawan Allah wanda ake kira Muhammad ibn Nadir al-Harisi al-Kufi cikin cikin masu bautar Allah duman kofa ne wani ya shiga ya same shi shi kadai a zaune da ya ga ya shigo sai ya bata rai sai ya ce ya aka ya kake ya kake bata rai ganin na shigo ba ka jin kewar zaman ka kai kadai ala tastawhish ba ka jin kewa wato ya kamata gani na ya sa kai farar farar farar cewa ga da zan zo taya ka zama sai ya ce kaifa yastawhishu man kana Allahu ma wanda yake tare da Allah ya da ya jikewa yaya za a yi wanda Allah ta'ala ya ce idza zakarani fi nafsihi zakartu fi wa idza zakarani fi mala'in zakartu fi mala'in khairin min mala'in wanda in ya ambaci Allah Allah zai ambace shi fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfur wanda Allah ta'ala zai tuna shi yayin da yake tuna Allah yayin da yake ambatan Allah ya za a kuma yaji cewa yana cikin kewa ai ba zai samu kewa ba saboda haka yana daga cikin abinda ihsani yake abinda muraqaba ta ubangiji take gadarwa mutum shi da zai rika jin lazza zai rika jin daɗi zai rika jin halawarta kamar yadda ibn qayyim rahimahullahu a cikin littafin sa madarijus salikin yake cewa ibn taymiya rahimahullahu ta'ala yana cewa idan ka yi aiki bilta amalan falam tajid lazzatahu ko halawatahu fi nafsika fattahimhu fa inna Allah subhanahu wa ta'ala lil abdi kana shakura idan har kai aikata wani aiki na ibada sannan baka ji daɗin abin a zuciyarka ba ka rika jin takuruwa ka rika jin matsuwa to ka tuhumi aiki lalle watakila aikin nan ba daidai ka yi shi ba ko baka yi shi ya dace da yadda ake so a yi ba ko kuma ya kasance a zuciyarka babu nufin Allah Ya ce don Allah ta'ala shakur ne mai godiya ne abinda ake nufi da godiya shine ya sakanka maka da da lanza tun a duniya tun a nan duniya saboda haka abinda ake cewa zauku ko alwaji. ka ɗanɗani daɗin imaninka ko musuluncinka baya kasancewa sai idan ya akwai muraƙabar ubangiji idan kuma ya kasance akwai wannan to zaka ji daɗin ɗanɗanon gardin imanin da yake tattare da ke nabi sallallahu alaihi ce za ka fa'amal iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin rasula sallallahu alaihi wasallam ya samu ɗanɗanar ɗanɗano na imani wanda ya yarda da Allah shine ubangijinsa musulunci shine addininsa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ne manzansa to wanda zai samu kyakkyawan ɗanɗano zai samu kyakkyawan test na imani haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisin anas sahihai talatin man kunna fihi wajada halawatan iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammad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 to wanda ya samu zaƙin gardin daɗin imani a zuciyarsa ya zama da Allah da manzansa su suka fi soyuwa a wajensa sama da kowa wato zai ƙaddamar da san Allah da manzansa sama da san ko menene sama da san kowa ne ba zai yadda san wani ko san wani abu ya sa shi ya keta alfarmar san Allah da manzansa ya keta alfarmar umarnin Allah da manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya to wanda ɗaya ke na biyu wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah ya so mutum baya san shi ba dan komai ke san shi ba sai dan Allah san Allah ne ya hada su akan wannan soyayya suka haɗu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin mutane bakwai da Allah ta'ala zai sa su a irwar al'arshi yace wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi da mutane biyu da suka so junan su dan Allah shi yake hada su shi yake raba su sannan na uku ya ji cewa yana kin yana tsadar ya koma ga kafirci kamar yadda yake kankamin ko kyamar ko a jefa shi cikin wuta bayan Allah ta'ala ya kubutar da shi daga kafirci duk waɗannan abubuwa idan ka duba za ka suna komawa zuwa ga asali guda ɗaya ne mahabbatullah san Allah idan aka samu san Allah za a samu san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba yadda za a yi san Allah ya zauna a cikin zuciya babu san manzan Allah a cikinta babu qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah dole kuma mutum in har yana son Allah to dole zai so mahabballah zai so duk abinda da Allah yake so ba zai yiwu ba ya zama na kana son mutum amma kana kin abin da yake so wannan soyayyar ba gangariya ba ce soyayya ce ta bogi soyayya ce irjagu in kana son mutum to ka so abin da yake so shine alamar soyayya kana son Allah ka so mahabbahu ce kana son mutum amma ba ka son ƴaƴansa ba ka son danginsa haka kawai kuma ba wai wani dalili can khariji ba a'a kawai dai kai shi kake so amma ka tsane kamar kamar soyayya ƴan shi'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ga ahlul bait ya ce yana son manzan Allah amma ba ya son matan manzan Allah ya yadda ya yadda da manzan Allah ya yadda da ahlul baiti amma yana kafirta kuma matan manzan Allah yana son manzan Allah amma ba ya son sahabbansa aminansa yana son manzan Allah ba ya son sirikansa to ko kai aka ce ana so amma duk wani na gefe da kai an tsane shi ba a san shi ana kafirta shi ana zagin sa za ku raba gari da mai zuwa yana son gari yana son ka amma ba ya son iyalan gidanka duk inda ya zauna zagin matan ka yake fara ji akwai da zai da wani kai yake so amma in ya zauna a majalisa zai ta zagin matan ka tsinannu karuwai kaza kaza ta yaya za a kai ka so shi Ka zai yiwu ba duk wasu aminanka aminan babanka wanda suka taimaka maka a rayuwarka duk baya son su wanda ka auri ƴaƴan surukanka ka aura musu ƴaƴanka duk baya son su zagin su yake amma kuma kai yana cewa yana son ka babu yadda za a hankali yadda da wannan ashe kaga duk wani wanda yake rike da addinin shi'a babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai so shi ba ba zai so shi ba dan da ya ki haddin nabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam wa ka fi so ayyur ayyun nas ahabbu ilayk qala abubakar qala min ar-rijal qala aisha abin da yafi so kenan kai kuma ka ce abin da yake so kai ba ka san shi ka tsane shi kuma kai da awasan shi ai ga wanda ya tabbata ƙarya saboda aka san Allah ta'ala shi ne tushe shi ya haifar da san annabi sallallahu alaihi wasallam Allah da ya zaɓo shi ya ba shi martabar da ya ba shi ya girmama shi ya daranta shi ya ɗaga matsayinsa ya ce kuma a so shi saboda haka kaga a shi asalin soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallama ka samo asali daga san Allah yau da ba a zaɓo Abu Jahal ba kana son shi ba ka son shi to da a ce shi aka zabo aka bashi wannan matsayin ba zai haƙe shi duk mai san Allah zai so shi haka nan yace wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah shi ma kaga san Allah shi zai sa ka so wannan mutum idan ya rabu da Allah ya kyale shi kai ma ka rabu da shi ko raba gari kaga abin ya koma zuwa ga san ka ki kafirci me yasa kake kin kafirci saboda ya ci karo da abin da Allah yake so wala yarda li ibadihi al-kufr saboda ka kai ma tun da Allah baya son kafirci kai ba baka son shi kaga duka abubuwan suna komawa zuwa ga Allah to wanda ya samu Allah to babu shakka wanda ya samu mataki na ihsani kuma shine zai ɗanɗane gardin aikin da yake da imani to shi yasa ibnu taymiya faɗi waccan magana yace idan kai aiki kuma baka ji zaƙin aikin da kai ba kai a irin kana jin takuruwa san wani zai kai aiki alheri amma kuma koma yana dai a takure da a fuskar shi a yabutse mutanen da sun takura sun matsa min ku tashi ku gashi nan bai ji daɗin abin da yi ba ya ce to in kai aiki baka samu wannan halawar ba ya ce fattahimhu ka tuhumi aikin da kai domin Allah shakur ne muqtada kaunihi shakuran ya baka sakayya a nan duniya ka ji daɗin rayuwarka من عمل صالحا من ذكر أو wa وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون kaga ashe akwai sakayya ta kyakkyawar rayuwa da zaka ji a abin zaka ji a duniya shi yasa wani daga cikin masana Allah masu tsoron Allah yake cewa mukan kasance kamar da Ibn Qayyim ka da Madarij Saliki da wasu daga cikin littafansa mukan kasance a wani hali da har ta kai mukan ce idan har 'yan aljanna ma suna jin daɗin da muke ji mu nan a nan irin wannan daɗin to babu shakka suna cikin ni'ima babba saboda halawa da garfi da daɗin imanin da suke ji to babu wanda zai kai ga irin wannan mataki sai wanda ya kai ga matakin matakin ihsani to saban Allah yana sa Allah ta'ala ya cire bawa daga da'irar ihsani انها تخرج العبد من دائرة الاحسان وتمنعه وتمنعه آه، ثواب المحسنين وتمنعه ثواب المحسنين فان الاحسان اذا باشر القلب منعه من المعاصي وبإحسان إذن يشاف زوجيا يا عبد زوجيا سي هذا زوجيا سابن الله فإن من عبد الله كأنه يراه لم يكن ذلك إلا لاستيلاء ذكره ومحبته وخوفه ورجائه على قلبه wanda duk ya bauta wa Allah kamar yana ganinsa, to wannan ba za ta samu ba sai dan kasancewar ambatan Allah da tuna Allah da san Allah da tsoronsa da fata a gurinsa ya mamaye zuciyarsa bi haisu yasiru ka annahu shahidu yadda zai zama kamar yana ganin Allah wa zalika yahulu bainahu wa bain iradati al-ma'asi to kaga wannan zai shiga tsakaninsa da nufin saban Allah fadlan amma waqati ya ballanta nama ya ji ya fada cikin ta fa idza kharaja min da'iratil ihsan ya da ya fita daga da'ira ta ihsani fatatu suhbatu rufqatil khassa shiga cikin mutane na musamman sune almusinuna ya kubuce masa wannan tarago ya wuce shi wa aishuhumul hadid haka nan rayuwarsu mai daɗi ita ma ta wuce shi wa na'imuhum tam da cikakken ni'imar da za su ke rayuwa a ciki ita ma ta wuce su za mu tsaya anan duba da lokaci abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi kuma kuskure Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh